assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa Allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan dai a cikin suratul an'am kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta 38 daidai da alkawarin ko da alkawarin yau eh eh mun tsaya aya na 138 daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya na 139 daidai insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna goma sha hudu ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya daidai ga goma sha tara ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta ɗari da talatin da takwas za mu tashi na ɗari da talatin da tara kafin shiga cikin karatu akwai dai ci gaba da bayani wa mutane don gani da abin da ya shafi neman taimako da ake yi na tallafin marayu wanda a halin yanzu akwai waɗanda dai suke ta ƙoƙarin kawo gudumawa kuma har yanzu dai kofa a buɗe yake akwai wata baiwar Allah jiya da ta ba da tiramin zani guda hudu sannan kuma ta ba da alƙur'anai guda biyu ta ba da dabino duka fi sabilillahi tana so yan uwa taya ta da addu'a ubangiji ta'ala ya bata miji na gari to muna sanya ta cikin addu'a Allah ya bata miji na gari Allah ya haɗa ta da wanda zai kula da ita addininta da rayuwanta sannan akwai wasu bayin Allah ma da suka ba da zannuwa din su ma da wani bawan Allah ma da ya kawo shadda wanda duk shekara wannan dattijan sukan taho tare da ɗansa ya ba da wannan shadda ya di goma to jiya sai zama shi bai zo ba ɗansa ne ya zo ya ce ai baya jin daɗi yana cikin hali na rashin lafiya to muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya sauwaƙe masa wannan ƙoƙari da yake wa marayu bangiji ta'ala ya tafsasa masa duniya da lahira sannan akwai waɗanda daban-daban suka ba da taimakon da buƙatan 'yan uwa su taya cikin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya biya musu dukkan bukatotunsu na alkhairi to muna sanya su cikin addu'a duka da wanda ma ba mu ambata ba Allah ya fi mu sanin su ya kuma fi mu sanin damuwansu ya Allah muna roƙonka duk mai taimakon al'umma da taimakon addini a sarari ko a ɓoye ya Allah ka taimake shi duniya da lahira ya Allah ka sa aljanna ta zamto makomanmu to insha Allah ta'ala kamar da muka ce mun tsaya aya ta 138 cikin wannan sura suratul an'am za mu tashi aya ta 139 kai tsaye za mu shiga cikin karatun bangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم الله تبارك وتعالى ينا بياني أولنا آية تدريد تلاتين ترى من سنشي وردك أنا تبياني ومتعني baka isa ka haramta wani abun da ba Allah ne ya haramta ba sai ka samu matsala baka isa kuma ka halatta abun da Allah ya haramta ba halatta haramun a halin ba Allah ya yi ba aiki ne na jahiliya sannan kuma haramta halal aiki ne na jahiliya ma'ana kai tsayen ka dubi wani abu ka ce masa haramun ne baka da dalili daga Allah baka da dalili daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ilimin ka kayi aikin jahilci na fata muna fahimta wannan aiki ne na jahilci akwai abubuwan da bawa ka iya yi a yanzu haka a ce yayi aikin jahilci illa iyaka ba za a dubi al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu gaba daya a ce musu jahilai ba a'a ba da ka dunkula al'umma na baka ce kai wannan al'umma da muke rayuwa a cikinsu akwai jahilai a'a zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kau da jahiliya cikin mene cikin al'ummarsa amma bai hanawa a samu wani jahili ya yi aikin jahilci ko su wani sun yi aikin jahilci ko waje kaza an yi aikin jahilci an gane bai hanawa shi yasa wata rana abu zarrul gifari ya dubi wato ainihin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa baki dan baka bi ma'ana ko mahaifiyarsa bakar fata ko kuma a'a shi din ma'ana shi baki mahaifiyarsa baka ya dai aibanta shi ko ya ayyara shi da mahaifiyarsa manzan Allah ya ce wa Abu Zarr al-Ghifari ya Abu Zarr ayyartahu bi ummi ka ainihin wato ayyara shi da mahaifiyansa ya ce innaka mur'un fika jahiliyatun lalle kai wani mutum cikin sha'aninka akwai jahilci kaga sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sai yake nuna ashe mutum haka ku yana iya yin aikin jahilci to idan kai aikin jahilci kuma dole ashe kayi mene kayi aikin jahilci to wa suka ce ma fi butuni hadhihi al-an'am abin da ke cikin waɗannan dabbobi bi ma'ana ai nunan da ke dabbobin ke fuddawa sai suka ce khalisatun lizikurina wannan ai abin nan ma'ana zalla na waye na mazajenmu ne kuma wa muharramun ala azwajina amma nonan haramun ne ga matayenmu amma halal ne ga maza amma mata kan haramun ne su sha wannan wato ainihin nono din to kaga wannan sai ke nuna mai. sun haramta abin da ba Allah ne ba ba Allah ya haramta ba domin babu wani abin da za a ce masa haramun wadda dabbobi ke fudda daga jikinsu sai in Allah ne ce wani abin haramun na fata muna lura don haka ubangiji ta'ala ya ce suka ce ai abin da ke cikin wayannan dabbobi haramun ne ga mazajenmu ma'ana haramun ne ma'ana khalisatu li ai ma'ana kawai zalla na mata na mazajenmu ne ya halatta a gare su wa muharramun ala azwajina kuma haramun ne ga ainihin matayenmu Allah ya ce wa in yakun ko maitatan in kuma dabban ta mutu to fahum fihi shuraka sai a haɗu da mazan da matan sai a amfani da dabban an fahimta ko idan ta mutu sai musharaka kai idan kuma ya zama na cewar ta fidda sun fidda wani ababe daga jikinsu to wannan kuma kaman wannan nono din sa ce haramun ne mata su sha maza ne ya halatta su sha kaga duka wannan suna haramta abinda ba Allah ya haramta ba suna kuma halatta abinda ba Allah ya halatta ba an bar abu kawai mutlagan duk abin da aka ce halal ne to ba ruwan kowa da shi ya bar shi a halal kuma aka ce maka ya halatta kai abu ba fa ana ce ma dole ka bane ba a'a in ka ga dama ne kai ko wanda kuma ya gaba dai ba ba sai ya ki babu wani matsala kansa an fahimta ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ce hum fihi shuraka sai sai zamanto sun yi tarayya idan ta zamto dabban ta mutu sai su yi tarayya kanta Allah zai yi him. ai da sannu Allah dai sakan ka musu wasfaho ai wannan halattawa da haramta wannan da suke yi bi ma'ana zalika bi tahlili wa tahrimi wannan aikin halattawa da haramta wannan da suke yi to Allah dai sakan ka musu akan irin wannan aiki da suke yi innahu hakimun alim shi Allah ai mai hikima ne cikin aikace-aikacen da Allah madaukakin sarki yake yi alimun kuma Allah mai ilimi ne bi khalqihi kenan wato ainihin ga halittansa babu wani halittan da ke iya buya wa Allah baraka wa ta'ala saboda haka ne ma saboda hikiman Allah sai ya zama bai bar wani sakamako ba wanda ya zamto ya kamata a sakan kawo bai face ya sakan ka musu ai wa ajali hikimatihi wa ilmihi la yatruku jazaa'ahum allazi huwa min mubtadayatil hikima face duka an sakan ka ba wani abin da Allah ya bari duk abin da kai idan ka garan lahira Allah bai damke ka kai ba ya maka yafiya ne ba wai da ka ce cap ai aikin kazan nan da ne da Allah ya gani da na sha wahala ai bai gani ba a ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya fi karfin wannan Allah yana kallon komai Allah yana sana da komai Allah yana da ilimin komai ya kuma san duk abin da zai faru ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu duka ubangiji ya sani ثم أقب على تلك الأحكام أحكام الجاهلية سي أبنجي يتشغب بيان أكن وأنه كنشو كنشنا جاهلية التي تمسكوا بها وأن سكيرقوا دئتا بعد الوحي بايا وحي والحكم بمنعها دكما هكنش هناتا فقال الله يكتشيوان قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله تبارك وتعالى يقول قد خسر الذين قتلوا كو أولادهم hakika masu kashe ‘ya'yayensu lallai sun yi asara wanda sukan zaɓi ‘ya'ya mata sai je su busune su me yasa saboda su in sun haifi ‘ya'ya mata suna ganin sun yi abin kunya don haka sai a haifi ‘ya mace idan ya mace aka haifa tana fara wayo sai a ji a haƙa rami sai a sanya ta ciki kaga wani akwai rashin tausayi saboda jahilci da rashin addini in mutum ya zama mara tausayi za ka same shi bai da addini amma in mutum yana da addini yana da tausayi domin dole za ka samu sanadiyan wannan addinin Allah ya sanya masa tausayi ba zai iya wannan ba a ce ka je ka haƙa rami kana kallon yanka tana kallon ka kuma ka saka ta a ciki ka busne ta wai kai ka kar ka ji kunya to ai kunya kan ka riga ka ji tunda an haife ta ko da inda yanda za ka yi to ka ta ta iso duniya idan ka isa to amma sai da ta iso duniya sai je tona rami sai binne ta kaga wannan suna kashe ƴaƴayensu kenan don gudun abin kunya ko don tsoron talauci to Allah ya ce masu irin wannan aikin tabbas sun yi asara waɗanda suke yin irin wannan aiki Allah ya ce kad khasira allazina katalu auladahum hakika masu kashe ‘ya'yayensu sun yi asara wajen busine su da suke yi an gane wannan ko sun yi asara ai safham ko bi gairi ilmin suna yi ne bisa jahilci ba tare da ilimi ba wa haramu ma razaqahumullah suna kuma haramta abin da Allah ta'ala ya anzurta su da shi ba gashi can sun ce wannan abun haramun ne ga matayenmu halal ne ga mazajenmu ko kaza kaza ba to suna haramta abin da Allah tabaraka wata'ala ya anzurta su da shi ai bi ma'ana wa harramu ma razaqahumullah suna haramta abin da ubangiji ya anzurta su da shi iftira'an alaihim ai kiran ƙarya ne suke yi kawai wa kansu ma'ana ba su dalili daga Allah ba su da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawai kiran ƙarya ne dan haka kaddallu hakika sun bata an ɗariƙil mustaqim kenan sun bace gabarin din mene kyakkyawan hanya ma kano muhtadiyan kuma ba zanto mutane waɗanda suke shirya yiwu ba ai bi ma'ana ilar haƙi kenan ba da dalalihim ta'kid lima qablahu karba bazancan abin da ke bayansa ma'ana sun riga sun bace gabarin bin hanyar Allah da kuma barin din hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bace gabarin gaskiya wa ba da zikira ahkamil jahiliya bayan ubangiji ya ambaci hukunce hukunce na jahiliya wa abatiluha da kuma ainihin wato bata wannan hukunce hukunce bayyana Allah tabaraka wa ta'ala sai ubangiji madaukaki yayi bayani wa ainihin ma'ana imtinanihi nasi. wato ainihin kyautatawa da ni'iman ubangiji ga mutane bi anwa'is samarat da nau'ika na kayayyakin gona wal an'am da nau'ika na dabbobi وما يراعي فيها من حق الله لكم أبندا ذا أكيا يتكنت نحك الله تبارك وتعالى فقال الله مروكين سلكي كتشيوا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله تبارك وتعالى yana bayani shi Allah madaukakin sarki duk aikin da kake gani a bayan ƙasa na zubar da ruwa da fitar da tsirrai kawo rana ko ba haka ba kawo wata duk abun nan da kake gani Allah yake yi kuma sannan babu wani wanda zai je hana Allah yi sannan ba wani wanda zai je sa Allah a yi don haka iyaka in Allah bai saukar da ruwa ba sai a je a kama roƙo ana addu'o'i in ya ga dama sai ya ainihin zubar da ruwa don tausayin bayi ba don tsaban ibadan bayi a bayan ƙasa ba domin da Allah zai kama bayi da ayyukan da suke masa muna na ai ga baki ɗaya ma da ba zai bar kowa a bayan ƙasa ba ma taraka ala zahariha min dabba ba za a bar kowa bayan ƙasa ba Allah yake cewa wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushat ai ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya gonaki wato ainihin ma'rushat mana shine wanda ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya gonaki bi ma'ana ma'rushat ai bi ma'ana mabsutati 'ala al-ardi Allah shine ya sanya shukokin cikin wannan gonan akwai kwantattu akan ƙasa kaman irin su kankana ka san kankana baya tashi ya tsaya kam ko ba haka ba shi kankana ɗansa ya fi ƙarfin uwan <laughs> ko ba haka ba ne ba saboda yanzu inda kankana zai tashi ya tsaya to ai ɗan kuma faɗowa da yi saboda shi bai da ƙarfi asalin uwan da take yaɗan sai ta fidda ɗan da ya fi ƙarfinta ɗan dai iya ɗaukanta amma ita ba ba ta isa a riƙe ta ɗaga ta da a ɗauke ta da ɗan ba na fata muna lura to irin wayannan su kankana suka baiwa su ne ma'arushat waɗanda ba sa ginuwa akan sa ɗinsu ba su ginuwa akan ainihin wato kafafuwansu kenan ba za ta yi itace ta fito haka kafin ta zuba 'ya'ya ba kamar dabino yanzu ai sai ta fito ta zama gagare kafin ta fara mene kafin ta fara 'ya'ya an fahimta to kaga dabino ghairu marushat ita ba kamar shuka ne wanda suke kwanciya haka kan kasa ba suna yaɗo kenan su wa'innan yaɗo suke yi wa'innan ma'arushat yaɗo suke siyayyaɗa abunan yayaye in ka duba ga su kabewa ko ga su eh, kankana ga su wake ko ba haka ba duk ba kwanciya suke ba ba taji suke su yi bishiya a ce na zuwa ka ce da hau bishiyan wake ne ka ciro wake ba a tana kwanciya a kasa in ba waken menene Eh, eh, suya ko shi ne yake danyen dan itace ko shi ma ba wanda da a ba ne ko a ce ga ke na hawa bishiyan waken suya a'a ba haka ba ne to kaga a wanda suke a ƙasa suke yaɗo suna ainihin bazuwa su ne ma'arusha wa gairi ma'arushatin sannan kuma da waɗanda ba ma'arusha ɗin ba su ne bi an irtafa'at ala saq wayannan su sukan tashi akan kafafuwansu shine kan nakali kaman dabino kenan masu yin bishiyoyi kamar dabino ko a'a mangwara ne ko ba haka ba duba suna yin itatuwa ba a'a gwaiba ne a'a gwanda ne duk dai ga suna su ba a kwance suke zuba ƴaƴayensu a ƙasa ba yawa to wayannan suka ubangiji ne ya zuba ba wai a'a baka gani da idanka bane ana ƙara gaya ma ne kuma ka san waye wannan aikin ai ba wanda zai ce shi ba ya gagara gane kankana bishiya take ko ba bishiya ba ko da dai ka daɗe kana sha amma an jama'an duniya ka zo bayani a kan za su gaya maka kankana a ƙasa yake kwanciya ka biyowa ma a ƙasa yake kwanciya to baya baka gani ba ne amma Allah yana gaya ma shi fa yayi hakan ba kankanan ne da kansa ya ga bai dace tashi a tsaye ba ya kwanta a ƙasa Allah ne ya shi a kwancan kai ma Allah ga dama shi a kwance da ka yi tafiya yanzu ba wanda Allah ya shi a kwance suke tafiya babu cikin mutane ma tukunna babu akwai a kwance suke tafiya a kwance suke tafiya haka yake mun murginawa haka yake mun murginawa wani tun da aka haife shi haka yake kawai a sandara kwance wani kuma wani abu ne zo ya faru ya dakatar da maganan tsayuwansa ba ne yiwu ba ko a tura shi a keke ko ya yi rarrafe ko ya ja da gindi gashi nan akwai kuma dabbobi da Allah ya yi su su kuma waɗannan su kuma gashi ba su da kafa sai gudun tsiya ko kuwa ka kai maciji gudu ne kai sarkin sawu ai maciji bai da sawu sun yake amma in ya buta a guje aka ce kamo shi ba da kai ya ba idan ka buta a guje aka ce ya rufa kai ka dandano ka wala zai kamo ka dan akwai wanda ma in Allah ya bashi dama in yayi gudu a ƙasan ma ya gaba da ba fiu sai kaga ya dirka gaban ka in ba ikon Allah ba ka gaya ma abin da ya tattashi wa yake tattashi yayi niyan tattuwa Allah ne kai ma kai niyan daga kafa kai tafiya sai Allah ya ga dama wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku so ba kar ka ɗauka tafiyan da kake nan wai kai kai yi ganin dama ka ɗaga ka ajiye har ka fita da gudu a in kai niyya ne da ka fita da gudu kuma Allah san an jima wannan zai fita da gudu kuma za mu ba shi dama ya fita to sai a baka dama ka fita da gudu in ba haka ba kana ganin abun tsoro ma kakan ce wallahi gudu ya gagare ka saboda Allah ya kaddara abun ya zo ya mutsutsuka ka an fahimta ko to duk mu dogara da ubangiji shi yake wannan ayyuka dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa wato ainihin wannan kala da dabino zara da shuke-shuke mukhtalifan ukuluhu suna da saɓanin kala-kala wurin ɗanɗano ko kuwa wani abun zaga a ida sun ma kama in ka danna a baki ba sai ka samu akwai bambanci yanzu ka ɗauko abin na tuffa ko in ka ɗauko tuffa shine mene abul kenan ko ba haka ba idan ka ɗauko tuffa kana da bukatan yanzu ka nemo abun barewa ka ce a babbare maka shi a'a kana daukan tuffa in yana da datire sai ka wanke shi sai ka gatsa kawai ka kama mene ka kama aika shi na fata muna lura mangwara ma in ka ɗauko da ka ci kayan ka ba sai ka fere ba idan da ka iya yi kuma ka ce a ɗaye maka bawan kai baka san bawan ma yana da wani amfanin sa ba na fata muna lura to amma yanzu aka baka lemo saboda kai ne sarkin gaggawa sai kama gantsara kana ci dai yure <laughs> sai ka masa aikin bara in ba haka ban ka sana kiran sallah ka ɗauko lemo a kana gantsara duk da bawan gatsar gatsar baka isa kuma ka ci ba kuma baka saka ce kayan daɗi kake ci ba yanzu ka zama kana cin kayan wahala saboda baka yi masa hanyar da aka ce ka bi ba na fata muna lura to kuma duka nan abubuwan ai duk Allah yayi kayansa wani in ka ci sai ka ji zaki wani in ka ci sai ka ji daci har ka tofar yanzu ba ga gauta ba amma haka ake cusa wa mutum sha'awan gauta ya ce wallahi yana ta neman mai gauta ne kuma ba zai dinga ci yana ka gauta akwai daci amma ya ci dolarsa <laughs> Allah kenan eh har gauta da Allah ya zuba bayan kasa har yanzu al'umma ta ƙi ta yi banza da gauta saboda ɗacinsa a'a ana ma business ɗinsa buhu buhu kama ya ce an ma tsada kama ne ma ce ka rasa ko ba haka bane duk wannan Allah ya zuba wannan bayan kasa ga mai gardi ko ga gyada in ka tauna ba ce ka gyadan nan akwai uban zaki ya dame ni zakin sa sai dai ka ji karɗi na fata muna lura duka wa'annan shine ake maganan ake maka maganan muktalifan ukuluhu ma'ana wato ɗanɗanansa mabambanta juna ne na والرمان mutashabihan da iccen zaitun da rumman su ma mutashabe akwai masu ainihin wato kama a waɗanda ba su mene ba su kama kaga nan da aka ce azzar'a ai su ma suna ciki da aka ce in an ce tsirrai zaitun bai ciki rumman bai ciki to daga baya kuma aka sake zuwa aka sake ce maka wazzaituna war rummana kaga zikiru khas kenan ko ba da am kamar yadda Allah yakan ambaci wada ai ambace ka cikin gurub ma'ana Allah ya ambaci mala'iku cikin gurub ko ba ka ba da ya ambaci mala'iku cikin gurub sai ya jo kuma ya ya ware wasu mala'iku yace tanazzalul mala'ikatu sai yace me kuma war ruhu kaga mala'iku suna sauka sai ya ware wane jibrilu ko fa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa mika ko wa eh salihul mu'minin ko ba nan ba can da ubangiji yake eh man kana duwan lillahi wa mala'ikati fa in ko wa jibrilu wa mikala kaga can da yace man kana duwan lillahi wa mala'ikati wanda ya zama abokin gaba ga Allah sai ce wa mala'ikati dawa da mala'ikunsa da an yi shiru a gurin da aka ce ba jibrilu ba mikala ba mika ba mikala ba da aka ce babu ba to aka matsa gaba sai aka ce kuma wa jibrilu da mikala dan a gwada maka suna da matsayi sama da sauran mala'ikun Allah an fahimta ko to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wazaituna war rummana mutashabihan da ainihin zaitun da rumman su ma mutashabihan wa gaira mutashabih da waɗanda ba su kama da juna akwai masu kama da juna wajen ganyaye da yanayi da wanda kuma ba su kama da juna wajen ɗanɗano ma ba su kama a ido ba su kama testin su ma ba ba su kama ko kuwa a ido ba su kama yanzu ka isa ka saka dabino da gauta ka ce ka sun ma kama eh ba su yi kama ba a ido ba su yi kama ba a baki ma ba ba su yi kama ba haka a bishiya ba su yi kama ba a 'ya'ya ba su yi kama ba ina fata muna lura amma duka ai da ruwa ɗaya aka shayar da su ko duka da ruwa ɗaya aka shayar da su to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa kulu min samarihi ku ci daga ainihin wato 'ya'yayan idza asmara idan ya 'ya'yayan ku ci wa atu haqqahu ku ba da haƙƙinsa yawma hasadihi ranan yaushe ranan girbe shi ku ba da ainihin wato haƙƙinsa ranan girbe shi ko ku ba ko ya zama kyauta na sadaka ko kyauta na ne ko kyauta na ainihin abin da ya shafi wato mana zakka ko fidda zakka idan fitar da zakka ne wato alhab wa wasimar al'ushur iza saka dima sama idan ka shayar da abin da ruwan sama da ka ba da wato ainihin ushiri sannan kuma idan a'a an shayar ne da kayan shayarwa kamar noman rani da ka ba da nisful ushri ko za ka bayar iza saka kenan bi alatin wala takunu zakka ma huwa duna dunan nisab ba a fitar da zakka akan abin da yake bai kai nisabi ba wa huwa khamsatu awsikin shine wusiki guda biyar kuma kowane wusikin nan sa'i 60 ne in ka hada 60 times 5 nawa zai baka eh 300 ko n'aka ce sittin sau biyar ba zai ba da ɗari uku ba to sai ya kai mudu kenan na mudu ɗari uku shine wuski biyar abi ma'ana na sa'an kowane wuski guda ɗaya an gane ko da sa'i na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce wala tusrifu kada ku yi israfi kada ku yi ainihin wato ƙetare iyaka wa Allah tabaraka wa ta'ala a bayan ƙasa an gane wannan innahu la hibbul musrifin ubangiji bayi san almutajawizina kenan ma hadda lahu masu ƙetare iyakan da Allah iyakance musu to Allah madaukakin sarki baya san irin wa'annan abubuwa an gane wannan Allah ya ci gaba da cewa ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله تبارك وتعالى يا شيخ بياني الله يشي ومن الأنعام daga cikin dabbobi akwai hamula a bi ma'ana akwai masu ɗaukan kaya an gane ko akwai hamula akwai masu ainihin wato ɗaukan kaya su ne salihatu lilhamli alaiha wadda ake ɗaukan kaya akan su ne kal'ibilin kibari kamar manya manyan raƙuma suna daukan me suna daukan kaya su ne hamula wa farsha akwai kuma waɗanda suke wato ba sa iya ɗaukan kayan kamar kananan raƙuma ko kuma ka ce kananan dabbobi kamar su tumakai ai ma'ana la tuslihu lahu shine kal iblis sigar kamar kananan raƙuma wal ganam ko ko tumakai duka wayannan ana kiransu mene farsha saboda kasantuwansu dab da ƙasa suke ba za su iya irin wannan aikin ba Allah ya ce kulu ku ci mimma da zaka kumulla na daga abin da Ubangiji ta'ala an zitta ku wala tattabi'u khudwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaiɗan. in kun bi haka Allah ta'ala zai batar da amana za ku bata gabarin jin hanyar Allah ta'ala don haka Allah ya ce wala tattabi'u khudwati shaitan kada ku bi hanyoyi wato ainihin na shaidan ai ma'ana fit harimi wa tahlili kenan ku rika halattawa kuna haramtawa a wannan Allah bai aike ku ba in da ka ce abu kaza haramun ne ka faɗa da Allah ya haramta in da ka ce abu kaza halal ne ka faɗa da cewa Allah ne ya halatta an gane innahu lakum aduwwun mubin lalle makiyin ku ne kuma bayyanannen makiyi ne tsakanin adawa da ainihin wato yake tare da ku zai yi kokarin ganin kun shiga wuta domin inna ma ya da'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shaidan yana kiran rundunarsa su kasance daga cikin yan wuta kuma alkawari yayi fa bi'izzatika la ughwiyannahum ko jima'in na rantsuwa da da buwayanka ya Allah duk sai na ɓadda su gaba daya to kaga fadin cewa zai ɓadda su ɗin nan sai kai iya ka kaga ka kubuce wa ainihin wato tarko na shaidan na'am ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين قل أذكرين حرم أم الأنفيين أما اشتملت عليه أرحام الأنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين الله تبارك وتعالى يكي ثمانية أزواج معنى دنقوجي أي أصناف an gane dangogi na wato dabbobi guda takwas bi ma'ana minad da'ani sanayin wato ainihin cikin tumakai akwai mace da ainihin namiji wa minal ma'azi sanayin sannan kuma ba a cikin ainihin wato abana awakai su ma akwai me akwai maza akwai kuma me akwai ainihin mata ma'ana akwai mace akwai namiji to kulka gaya musu ko ma'ana suna ainihin haramta wa'innan abubuwa suna haramta wato irin wa'innan dabbobi ko su haramta saboda kasancewansu mata ko kasancewansu sun zauna cikin mahaifa ko wani abu mai kama da wannan to shine duka da ya haramta abubuwa ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda wato ainihin a haramta ba to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato ai bi ma'ana kul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa kuke haramta mazajen dabbobi wani lokaci wani lokaci kuma ku haramta matayen dabbobi kuma kuna nasabta hakan zuwa ga Allah Allah ne yace ku yi haka an gane an gane wannan ko shine Allah ke cewa ko azzakaraini ko harrama shin mazaje ne kuke haramtawa daga cikin dabbobin nan amil unsayain ko kuma a'a matayen ne aka haramta yasa kuma kuke haramtawa amma shtamalat alaihi arhamul arhamul ko unsayain ko dan saboda sun zauna ne a cikin mahaifa macen da namijin in haka ne to sai zama kowanne ma ya zauna a kowata mahaifa ma sai zama duk inda dabbobi suke mata da namiji ya kamata ku haramta su idan kuna haramta wannan don haka haramta abin da Allah bai ake ka haramta ba to hakika saba wa Allah ne kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai ubangiji yace ga ya musu ka musu wannan bayani kuma ka ce nabbi'uni bi ilmin ku bani labari da ilimi cikin abin da kuke aikatawa a ina kuka samu haramcin ai fihi kenan alma'ana min aina ja'a tahrim daga ina haramcin waɗannan dabbobi ya zo muku kuma kuke ainihin haramtawa idan haka ne sai ku yi mana bayani amma bayani na ilimi an fahimta ko idan ya zamanto namiji ne kuka haramta to ina dalili in kuma in dukkan mazaje kuka haramta ina dalili in dukkan mata kuka haramta ina dalili in maza da mata kuka haramta ina dalili ku ba mu labari bi'uni ku ban labari bi ilmin labari na ilmi ba aikin jahilci ba ku ban labari in kuntum sadiqiyya in kun kasance masu gaskiya to ku ba da wannan labari na'am ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين هرم أم الأنفيين أما اشتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنت كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani kaga an faɗi dangogi guda nawa dangogi nawa ka faɗa an faɗa wa kai an baduwa a kuyi abinan tumakai ko in an ce tumakai shine rago da tinkiya in aka ce awakai ba shine busuru da akuya ko an badu guda hudu to yanzu kuma still ga dangogi guda hudu har wayo shine sun zama mene sun zama wato ainihin guda nawa shine samaniyata azwaj in aka ce al'azuwa azwaj shine dangi guda biyu zakar. wal unsa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane abu halice shi gudana guda biyu to yanzu an gama da wancan bangare ubangiji yake cewa wa min al ibni wa ibli sannan kuma da ainihin raqumai su ma guda biyu akwai namiji akwai me akwai mata wa min al baqar thnayn sannan kuma a abun nan eh, shanu akwai namiji akwai me akwai mata to kulli ka gaya musu a zakaraini harrama amil unsayen shin mazan kuke haramtawa ko ko matan eh shi kuke haramta mazan ko ko matan amma shtamalat alaihi arhamul unsayain ko kuma saboda sun zauna a cikin mahaifa su guda biyu shi yasa da zama haram am kuntum shuhada ko kuma kuna nan ne izuwa sakumullahu bihaza yayin da Allah ya muku wato ya muku wasu ce ta kun ga wa'annan dabbobi haramun ne wa'annan halal ne wannan kaza ne kuna nan ne aka yi abun kuka taho da labari maluma bayan kasa ko kuma mene kaga wannan ai tambaya ne na kure ko Allah ya riga kure kuna nan ne aka yi haka na bata muna lura shine am kuntum shuhada ko kuna nan ne hadiran kenan ai huduran kuna nan ne a lokacin da ake wannan izuwa sakumullahu bihaza yayin da ubangiji yake muku wasu ce akan wannan kuna nan ne faman azlamu ai bi an sare shi ne ba sa nan kawai faman azlamu waye ya fi zalunci ne ji Allah mimman iftara ala Allah kaziban sama da wanda yake rikariya ya jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala li yudilla an-nasa bi ghairi ilmin don ya badda mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qauma zalimin lalle Allah ba shiyar da mutane waɗanda suke wato ainihin azzalimai Allah madaukakin sarki baya shiryar da su na'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الله تبارك وتعالى ينا بياني قل كجا يا مسيا من زن الله صلى الله عليه وسلم ka gaya musu la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ni dai cikin abin da aka yi min wahayi zuwa gare ni daga ubangiji ta'ala ban ga wani abun haramci cikin abubuwan da su suke haramta wannan ba shine ala ta'a ko ala ta'imin ko ya ta'amuhu bisa abubuwa na ci ai bi ma'ana wato azkuru din ne ko ko al'inas din ne babu ban ga wani abin da aka haramta wato cikin wa'innan akan abin ɗanɗanawa waɗanda wato ainihin kuke ɗanɗanawa ba ko abinci waɗanda kuke ci ba ban ga abin da aka haramta ba face dai ko yana babi ne na fahimtan ko da ainihin hukunce-hukunce da kuke na jahiliya bi ma'ana wato jahilcin ku sa kuke yin irin wannan to ni ban ga haramci a kai ba illa an yakuna maitatan sai dai idan ragon ya zama mucacce ne wani ya zama ne ya zama haramu sai dai idan akuyan ta zama mucacciya ta zama haramu sai dai raƙumi ya zama mucacce ya zama ne haram ko shanun sun zama mutattu sun zama ne ne sun zama haram audan mamasuhan ko jini wanda yake kwarara wannan menene a tare shi a ce za a amfani da shi haramun ko ka zo ka samu wani waje a jikin dabbanka sai ka ɗan sari gurin ko ka soki gurin saboda jini ya feso maka ka tari jinin ka yi amfani da shi duka wannan menene haramun amma jinin da yake jikin dabban wanda ya zamanto cewar yana jikin dabban ina fata muna lura aka yanka shi kaga ba za ka zo ka ce kaga jini jini a naman ka ce nan duniya sai ka kwalkwale kaga ba jinin a jiki ba kaga wannan ba gaya maka ba aka ce daman masfuhan ma'ana jini wanda yake kwaranya yake kwarara to ubangiji tabaraka ta'ala ya haramta wannan na fata muna lura aw lahama khinzirin ko me ko kuma ainihin wato nama na alade nama na alhanzir an hana cinsa an fahimta ko komai daɗinsa ba za ka ci ba in ka ci kuma ka aikata haramu in ka halatta fa ka aikata kafirci idan zalla kana cin alade sai kira ka fasiki an fahimta ko idan ka ce a ci kuma ya halatta a ci to ka yi fasikanci ka yi kafirci idan kuma ka ce a'a kai ba da ka ci ba amma halal ne a ci nan ma ka shiga kafirci ba ka ci ba kuma duka wannan yana na a cikin shari'a da aka aula amakin zirin ko ainihin wato nama na ainihin wato alade fa innahu rijsun ubangiji ta'ala ya ce wayannan abubuwa ai kazanta ne bi ma'ana haramun ne cin su fa inna rijsun ai bi ma'ana haramun ne najisun huna ai haram ma'ana najasa ne kuma haramun ne aw fiskan uhilla li llahi bi ko ko a'a dabban da aka yanka ai zubiha ala ismi ghayrihi kenan wanda aka yanka akan sunan wani wanda ba Allah ba wannan shi ma menene haramun ne a ci wannan dabban amma fa mani turra bagin wala adin duk wanda ya samu kansa a cikin hali na wahala ya samu kansa cikin hali zai shiga fitina amma ba mai ƙetare iyaka ba an gane wannan ko ba kuma wanda ya rabu da jama'a ba an banci abin ko ma'ana wahalan da ka samu ba ka tabi jeji ne kana fashi ka daɗe ka daɗe yunwa dai karka baka samu wanda da ka yi fashi ka kwaci kayan ba sai ka samu mushe to ba da ka ci ba saboda ba abin arziki ka fita yi ba an fahimta ko da haka ba wanda ya rabu da jama'a ya raba kansa da jama'a ko haka kawai ana zauna lafiya a ko ka ce kai ba ruwanka ko ka ware kanka ba za ka zauna cikin mutane ba ka tattara kolinka ka koma daji da zama na fata muna lura to wannan yana nuna in bala'i irin wannan ya zo maka ko ka zamu mushe ba za ka ci ba haka kawai kai kaura ka rabe da jama'a ka koma daji da zama sai ya zama na yanzu babu yadda da ka yi ka da ka ci ka rasa abin da ka sha amma ga wata dabba can mucacciya to nan ma bai halatta ka ci ba domin ba abin da aka aike ka ka je yi ba kai ka dora kanka wani damuwa baka daga cikin masu lalura haka in kana wannan tsara hanya sai Allah ya sa abinci ya gagara maka ya katsince mushe ba za ka ci hanci a ci mushe ba kai dama ba abin arziki ka fito yi ba to shine ai bi ma'ana kai da bagin din kenan ai bi ma'ana wala adin an gane wannan ko ya ce fa inna rabbaka gafurin ko lalle ubangijinka mai gafara ne ga wanda ya samu wannan abin a halin damuwa ya dame shi ya ɗauki dabba mushe ya ci ko na ne kama da wannan to fa inna rabbaka gafurun ai ubangijinka mai gafara ne kuma rahimun ubangijinka wato ai mai rahama ne game da wanda ya ci wannan abin da wato ya samu a halin yana cikin hali na wahala da sauran damuwai da ya fada ciki sai ya ci to babu komai a kansa wannan shari'a ne ya bashi dama ad-darurat ko tabihul me tabihul mahzurat ad-darurat tabihul mahzurat wa ba'da an bayyana ta'ala ma harrama alal muslimin bayan ubangiji yayi bayanin abin da ya haramta ga musulmai min al-luhumi na nama wal haywan da dabbobi a alaihi sai Allah ya adafin zancen ma harrama alal yahudu khassa abun da ya haramta ma yahudawa la alaman man adahum awwalina banda wasunsu wanda ba su ba daga cikin na farko wal akarina da ma na karshe faƙala Allah madaukin sarki yake cewa وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون da تبارك وتعالى يا تجب هذا بياني أو أن محلي الله ما دوك كين سركي كتشوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر akan waɗanda suka yi ɗagawa yahudawa kenan bi ma'ana Allah madaukin sarki yana bayani akan yahudawa wanda suka ƙetare iyakawa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce haramna kulla zai zufur mun haramta musu duk wasu dabbobi wanda faratun mana faratunsu mana yatsunsu suke haɗe an gane ko yatsunsu suke haɗe kamar ragumai kamar misali agwagi an gane ai su yatsun akwai me akwai wani nama da aka shimfiɗa yatsun a ciki ba sa kamar da na raba hannu haka ba dai yusi me ba su raba ba Allah ce mun haramta ma yahudawa cin wannan dabban domin punishment wato ainihin muka haramta musu wannan ma'ana cin wannan dabban su ne ai bi ma'ana kullazi zufur wa min al wal ganami sannan da shanu da timakai kuma haramna alaihim shuhumahuma muka haramta musu mayukansu an gane wannan muka haramta musu wato ainihin mayukan waɗannan dabbobi illa ma hamalat Zuhuru, huwa sai dai man da ainihin wato yake bayayyakin wannan dabbobin aul hawaya ko ko kitsan da ya gauraya da kayan ciki to sai dai wannan aw makhtalada bi azmin ko wanda ya gauraya da me da ainihin wato kashi to wannan ne aka daga musu akai aka daga musu kafa akan haka Allah ya ce zalika jazainahum ai kamar haka ne muka sakanka musu bi bagayihim da ainihin wato ƙetare iyakansu na zalunci da abun da ya bayyana da abun da ya gabata wanda duk aka yi bayani akai wato inna ko wa inna lasadiqun ubangiji ta'ala ce mu din nan lalle masu gaskiya ne cikin wannan hukunci da muka ainihin hukunta musu an gane wannan ko na'am فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الله تبارك وتعالى يكتشوا وإن كذبوا وإن كذبوك idan sun karyata ka ai fi ma ji ita biyu kenan cikin abin da ka zo da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to faqul ai faqul lahum ka gaya musu rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijinku ma'abucin rama ne yalwacacciya ai bi mana haisu lam yu'ajilukum bil uquba ta inda bai gaggauta wajen muku uquba ba saboda shi ma'abucin rahama ne ai wa fi talattifu bi du'aihim ila al iman cikin wannan akwai tafsasawa wajen kiran zuwa ga imani sun ki amsa kira amma yace musu ubangijinku ma'abucin rahama ne shi yasa kuka ga da kuka kin nan nan da nan ba muku faɗe an halaka ba a saboda ubangiji ya bi ku a hankali dan rahamarsa wala yuraddu ba'suhu amma fa idan azaban ubangiji ta zo fa ba a iya mai da ita anil qaumil mujrimin ko gabarin mutane waɗanda suke mujrimai idan azaban Allah ta zo babu wanda ya isa wato ainihin ya mai da ita an gane wannan ko don haka dukkan abin da kaga ana a bayan ƙasa to Allah barako ta'ala ya kyale ne ba wai a'a bayi sun fi karfin Allah madaukakin sarki bane an gane Allah ci gaba da cewa سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون baraka تبارك وتعالى ينا بياني Allah ce sai ya kulin lazina asharaku da sanu waɗanda suke haɗa Allah da wani cikin bauta daga ji suna faɗi lausha Allahu ma asharakna da Allah ya ga dama a da ba mime ba da ba mu shirka ba lausha Allahu ma a sharakana da Allah ya ga dama ai da ba mu yi shirka ba wala una haka ma iyayenmu dai da ba su yi ba wala haramna min shay da kuma ba mu haramta wani abin da ake ganin muke ta haramta wannan ba da ba mu haramta ba Allah ce kazalika ai bi ma'ana kama kazzaba haula kamar yadda wa'annan suke yin ƙarya kazzabal lazina min qablihim wadan suka zo kafin su ma suke rattaba irin wannan karairayi hatta zaƙu hatta zaƙu ba sana har sai da suka dandani me ai azabu na kenan har sai da suka dandani wato ainihin azabun kul ka gaya musu hal indakum min ilmin shin gare ku akwai wani ilimi ne cewa Allah ya yarda da abin da kuke faɗi ko Allah ya yarda da abin da kuke aikatawa fatukhrijuhu lana ku fitar mana da wannan ilimin idan akwai ai bi ma'ana la ilma indakum babu wani ilimi kenan a gare ku in tattabi'una ba komai kuke bi ba cikin irin wannan maganganu da kuke illa zanna face ainihin wato zato wa in antum illa takursuwan sannan ba ku zamto ba face wasu mutane ne wa'inda kuke masu yin ƙarya wa Allah tabaraka wa ta'ala wa taquluna kaziban ai kuna faɗin ƙarya kenan na'am qul falillahi alhujjatul baligha فلو شاء لهداكم أجمعين الله تبارك وتعالى يقول كساك يا مسيا من زان الله صلى الله عليك وسلم قل لله الحجة البالغة كغيا مسوغا الله ني حجة تامة cikakkiyar hujja تكي ولو شاء دا ubangiji يا ga lahadakum ajma'in da ya shiryar da ku gaba daya ai walau sha hidayatikum kenan da Allah ya ga daman shiryan ku ai lahadakum ajma'in da ya shiryar da ku ainihin wato gabaki daya walau ina la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da Allah ya ga dama yace da mun ga dama da mun sa kowa ya zama shiryayye to amma Allah ya riga ya tsara fariqun fil jannati ko wa fariqun fis sa'ir wasu suna wuta wasu kuma suna aljanna Allah ka samu cikin yan aljanna Allah ya ci gaba da cewa qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama fa in shahidu fala tashhad ma'hum ma ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الله تبارك وتعالى يجتشوا قل لهم أي معنى قل أبنا قل كغيا مسعي غيا مسكنا كو هلما أي كو هلتو هلما شهداءكم كو كاو هجوجنكم ku halatto da ainihin wato shaidunku allazina yashhaduna wa inda za su ba da shaida annallaha harrama haza wayan abubuwa da kuke haramtawa Allah ne ya haramta ku kawo shaidu fa in shahidu in sun shaida in sun zo sun ba da shaida haka to fala tashhad ma'ahum kai kan karka ba da shaida tare da su misali an ce ku kawo shaidu wanda za su shaide ku akan ƙarya to idan kun kawo shaidun to sai ake gaya manzala in sun kawo shaidun da suka ba sai da eh haka ne mana Allah ne ya ce kar yi kaza to kai kar ba da saida akan haka saboda saidin ma da suka zo mai suka bayar sun ba da saida ne akan me akan karya ina fata muna lura saidin ma sun ba da saida ne akan karya to shine Allah ya ce fa in shahidu idan suka shaida to fala tashhad ma'ahum kai kar ba da shaidan tare da su kuma wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda su karyata ayoyinmu wallazina la yu'minuna bil akira waɗanda ba su imani da ranar lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma su game da ubangijin suna haɗa shi da wani cikin bauta walamma bayyana Allah ta'ala fasadi ma qalatil bayan da ubangiji yayi bayani akan fasadin da kafirai suka faɗa fi ma za'amuhu min anna Allah cikin wato abin da suke riyawa na cewa lalle Allah amarahum ya umurce su bita harimi ma haramu wurin haramcin abin da suka haramta suka ce Allah ne yace su haramta ala anfusihim wa kawukansu faka an <coughs> faka annahum aluhu kamar su dinnan sun tambaye shi ne wa suka ce ayi shay'in harrama Allahu alaina wani abu ne Allah ya haramta mana wa allama nabihi sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama an yi kubirana ya bamu labari fa babi bi qaulihi ta'ala sai Allah ya da amsa wurin fadin sana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي هرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون تو الله تبارك وتعالى سيتي قل كغيا مس تعالوا كزو اتلو اي أقرأ كينان ما حرم ربكم عليكم كزو إن كرنتا مكو أبن أبنججن كو يحرم تامكو game da ainihin wato waɗannan abubuwa na haram na farko shine Allah ta shirko bihi shay'an Allah ya haramta yin shirka kada ku yadda ku haɗa shi da wani cikin bauta domin haɗa shi da wani cikin bauta faɗawa ne cikin masiban da ba za ka fita ba a cikin ta gobe alkiyama don haka wabil ne kuma ba ihsana game da iyaye ba a kyautata musu wa kada rabbuka allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kaga Allah yana gwama bautansa da ainin kyautata ma iyaye to wa bil walidaini ihsana game da iyaye a kyautata musu wala taktulu auladakum <clears throat> kada ku kashe wato ‘ya'yayanku min imlaq saboda mai tsoron talauci he eh, karka kashe ‘ya'yanka saboda tsoron talauci saboda Allah ke an zitta mutane na hannu na zukuku wa iyahu Allah ce mu muke an zitta ku da ‘ya'yan mu muke ba ku abinci kuma mu muke mene muke ba ma ‘ya'yayan ma abinci don haka kar ma ka je garin kashe ɗanka ka bar ganin kana fuka-fuka kana ƙoƙari ka kamusa musu abinci ba wai kai ne mai abincin ba an sa ka sila ne kai ne ta tsanin ka ne Allah ya nufi su rika samu ko wannan wani aiki ne Allah ya dora ma kuma dolan ka kai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to na ni wa iyyahum mu muke anzuta ku da kuma yayan wala taqrabul fawahisha kar ku yadda ku kusanci al-kaba'ir kazzina kenan kar ku yadda ku kusanci alfasha kaman kaba'irai kaman zina kar ku yadda ku nisanta ma zahara minha wa ma batana abin da yake sarari bayyananne da abin da yake boye ai bi ma'ana alaniyatuha wa sirruha na sararinta da na boyanta kar ku yadda ku zakke wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah ya haramta kashewa sai da ainihin wato Allah ne ce ayi haka kar ka lallaba ka samu dan uwanka ka soke shi ko ka sare shi an gane ko ya zama kayi sanadin mutuwansa alhali ba Allah ya ce kashe shi ba kuma ko wani ko kisaye ba ce kai kuma je ka kashe shi ba a'a shari'a ne za ta kama shi ta kashe don an bar abin a hannun mutane wani ya yi kisa ni ma barin jiyan kashe shi shi ma dangin sa so su kashe ka kaga sai yaƙi ya barke shi yasa sai aka sa shari'a sai a kama mutum sai a kai shi wa shari'a shari'a sai a yanke mai hukunci na a kashe shi kaga shi kenan don haka wala taqtulun nafsa allati harrama illa bilhak kar ku kashe ran da Allah ya haramta kashewa sai fa in ran nan ta yi kisa ta yi abin da ya kamata ko ta yi zina ta taba aure ko ta yi ainihin wato kisan kai <clears throat> sai a kashe ta zalikum wasakum bihi wannan shine nake muku wasuci da shi inji Allah tabaaraka wa ta'ala la'allakum ta'qilun ko da ku zamto masu hankali abi ma'ana idan kun bi wannan da ku zamto masu hankali masu biyayya wa Allah tabaaraka wa ta'ala da mu ya garawa to ina ga lokaci yayi insha Allah tabaaraka wa ta'ala mun tsaya aya ta 151 sai Allah kai mu lokaci na gaba za mu tashi aya ta 152 a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya rufa mana sirri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mai gida muna roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kai rama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu muna duwa ma iyayenmu da malamanmu wanda suka riga mu gidan gaske Allah ya gafarta musu wanda suka mana aikin wannan masallaci <clears throat> Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya sahibi masu albarka masu bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa muna roƙon Allah ya zaunar da kasan mu lafiya shugabannin mu Allah ya taimaka musu Allah ya gyara musu kurakuran su Allah ya saita mana su Allah ya dora su akan daidai ya Allah ka bada jagorancin mu hannun wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu yan kasuwa ma'aikata masu sana masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana a tafin hannun mu marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda mu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunma wajen maka ibada da wannan lafiya din Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka gaskantar da kafirci da kafirai Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin